بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تدعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون جميعه لتنوء بالعربة أولي القوة إذ قال لهم قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة قد أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها wa kulla muda satin bidya wa kulla bidya atin zalala wa kulla zalala tin sinar ya wa akawati fila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakati ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta shida ga watan ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. Lissafin Nasara yau uku ga watan bakwai, shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Idan ba manta ba muna cikin suratul ƙasar. Allah rama sai Allah madauki sarki ya ce, ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تدعون الله ما تركين سركي يتي كأمة تامس يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم يناديهم ranar da Allah zai kira su waɗanda suka bauta wani ba Allah ba. Mun yi bayani akan irin wannan ayar a baya sabanin malamai cewa Allah zai yi kiran da kansa ne ko kuma zai wakilta mai kira ne ya kiran da dalilan da malumar suka dogara da shi idan ya kira su fa Kulu sai ya ce aina iyal ladina kuntum taz'umun ina abokan tarayya na waɗanda kuka kasance kuna rayawa a duniya cewa su ma duk abin da nake za su iya yi in an zo nan lahira suna da hanyar da za su bi shirka da ku barauniyar hanya su kai ku aljanna to yanzu ga lahirar ta tsaya Allah ya ce ina suke ku nuna mana su idan akwai su Allah ka tsare mu sai Allah ya ce mai gaba da rama ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون الله مدركين سركيتي ونزعنا من كل أمة شهيد daga kowace al'umma za mu ciro wanda zai ba da shaida a kanta. Wane ne wanda zai ba da shaida a kan kowace al'umma malamai bisa fahimtar nasosi na Alƙur'ani mai girma, suka ce shi ne wato annabin da aka turo wa al'umar domin Alƙur'ani mai girma ya nuna cewa kowace al'umma annabin da aka turo mata shine zai zama mai bada da shaida a kanta جئنا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سورة المزمل إنا أرسلنا إليكم رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم نعم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا سورة البقرة يتي وكذلك جعلناكم أمة وكذلك جعلناكم أمة شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سورة النحل يتي ويوم نبعث من كل أمة ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أمة ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء بالحق شهيدا وجينا بك شهيدا بك شهيدا على هؤلاء يا إذن ونزلنا عليك الكتاب لكل شيء وهدى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين wayannan ayoyi gaba daya suna nuna cewa kowace al'umma a ranar tashin alkiyama annabinta shine zai zama mai shaida a kanta a aya ta farko da alaran ya karanta mana a suratul nisa Allah madaukin sarki yana nuna abin da zai faru a ranar tashin alkiyama Allah ya ce fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida ya lamarin yake ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alkiyama idan kowace al'umma muka zo da wanda zai ba da shaida a kanta wane ne wanda zai ba da shaida a kanta shine annabin al'ummar shine wanda zai ba da shaida a kanta sai Allah ya ce waje ina bika ala haula'i shahida kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu zo da kai domin ka ba da shaida akan wannan al'ummar taka kenan wannan ya nuna annabawa su ne masu ba da shaida akan al'umma Allah ka gafarta mana a waccan aya ta suratul muzammil Allah madaukin sarki ce inna arsalna ilaikum rasulan lalle mu mun aika manzo zuwa gare ku shahidan alaikum manzon nan domin ya zama mai shaida akan ku Allah ya ce kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aika manzo zuwa ga fir'auna kun ga ita ma wannan ayar ta nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine zai zama mai shaida akan wannan al'umma a ayar da Allah ya karanta mana ta suratul baqara Allah madaukin sarki ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan Allah yace kamar haka ne muka sanya ku ka zama al'umma mai adalci wacce bata gaza isa inda ake so ta je ba kuma da ta isa wurin bata wuce gona da iri ba wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan Allah ya ce litakunu shuhada 'alan nasi domin ku zama masu ba da shaida akan al'ummomin duniya da za su gabata da suka gabata Allah ya ce wa yakuna rasulu alaikum shahida kuma ku bayan kun gama ba da shaida akan al'ummomin da suka gabata ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zo ya ba da shaida akan ku a waccan ayar Allah madaukin sarki ya ce wa yawma nab'asu fi kulli ummatin ka ambata musu ranar da za mu tayar a cikin kowace al'umma wato bi shahidin alaihim min anfusihim wato shahidan alaihim min anfusihim za mu tarar da musu mai ba da shaida a cikin su wanda zai ba da shaida a kansu malamai suka ce shine annabi su Allah ya ce waje ina bika shahidan ala haula kai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu zo da kai ka ba da shaida akan wannan al'ummar taka da wannan ne malamai suka ce da Allah madaukin sarki yace wa nazana fi kull min kulli ummatin shahidan Allah madaukin sarki yace zamu ciro mai ba da shaida akan kowace al'umma malamai suka ce su ne annabawa su za su ba da shaida akan al'ummar su Allah ya sa ran da annabi zai ba da shaida akan mu ya ba mu shaida wacce za mu samu tsira da ita sai Allah madaukin sarki yace fa qulna hatu burhanakum a wannan rana waɗanda suka bauta wa wani Allah Allah zai ce to ga fili ga mai doki ku kawo shaid ku kawo hujja a bisa bautar wani Allah da kuka aikata a wannan lokaci fa'alimu annal haqqa lillahi a lokacin ne za su gane gaskiya ga Allah take duk wanda ya bauta wani Allah ya halaka ranar tashin alkiyama duk wanda ya bi wata hanya ba hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya halaka a ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa dhalla anhum ma kanu yaftaruna abinda suka kasance suna kirkira na danganta ƙarya cewa akwai wani wanda zai cece su a ranar tashin alkiyama to a ranar ya bace musu wani da rashin hankali ma wai aljihu aka ce za a sashi ranar tashin alkiyama wai shi kuma shi kenan ya yarda wai ba matsala wai kiyama ta tsaya akwai wani babba wanda zai zo da wata katuwar riga wai ita riga aljifai kawai guda dubu saba'in take da shi kuma kowane aljihun yana da faɗi sosai don yana iya ɗaukar mutum dubu saba'in ko ya zai iya sa rigar ban sani ba kuma zai zo filin alƙiyama ya ringa tsintsinta mutane yana ɗuɗɗurawa a cikin aljihun wai sai ya cika aljihun nan dubu saba'in da mutum dubu saba'in saba'in sannan ya kama hanya ya je ya shiga aljanna ya juye wai duk Allah bai ganshi ba mala'iku security na aljanna duk babu wanda ya ganshi bayan an kammala wannan kuma duka wai sannan sai ya sake dawa ya ƙara cikawa wai sai ya yi kai komo tsakanin farfajiyar kiyama da aljanna sau dubu saba'in duk babu wanda ya ganshi sai ya zo zai ƙara na dubu saba'in da ɗaya sannan Allah ya ganshi ya ce kai komai kake yi tun da zo baka shiga aljanna ba ya ce wai sai kunya ta kama shi sai kama hanya ya shiga aljanna to kaga a nan wurin akwai tambayoyi da yawa da ya kamata yi akwai yan tambayoyi da ya kamata yi tambaya ta farko shine ina ya samu rigar domin Qur'ani ya ce wala qad jitumuna furada ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركناكم ما كبرناكم وترك سورة الأنعام وتركتم وراء ظهوركم وما نرى معكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تدعون Allah madaukakin sarki yace wa laqad jitumuna furada hakika kun zo mana daddai inji Allah yayin da zaka je gaban Allah kai kadai zaka je Allah yace kama kalakanakum awwala marra kamar yadda muka halice ku a karan farko sanda za ku zo duniya ai da ɗaɗɗaya kuka zo ko babu wanda suka zo su biyu ko akwai ko Hassan da Husaini ba zai yi su zo su biyu ba dole ɗaya ya jira ɗaya ya fara zuwa tukunna ya ce to kai yaya amma dai ba za su yi alkamura su kawo da ba shi ne wala karji muna farada kama kalakanakum awwala marra Allah ya ce wa taraktum ma kawalnakum wara'a zuhurikum duk wani abu da muka ba ku a duniya kuka ci moriyarsa kun bar shi a can inji Allah kun bar gidanku a can ka bar motar ka a can ka bar rigar ka Ka bar wando ka bar hula ka bar takarmi ka bar singileti ka bar gajeren wando ka bar ka bar ka bar ka Allah ya ce duk abin da a duniya ka same shi to a can zaka baro shi zaka zo wajensa hmm. ka ina ka same ta wando ina aka same shi akwai wanda ya zo duniya da hula kowa haka ya zo ko to haka za ka je gaban Allah to tambaya nan guri ina ka samu rigar da har za ka dudura mutane a aljihunta ka kai aljanna sannan tambaya ta biyu ka san security aljanna kuwa aljanna haka take a sake ba masu gadi ba security manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ati babal jannati yawmal qiyama fa astaftihu فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ranar tashi alkiyama zai zo kofar aljanna annabi yace in zo kofar aljanna fa astafti sai in bukaci a bude sai in kwankwasa kofar in ce a bude fa yaqulu mai gadin kofar aljanna sai ce man kai waye da kake cewa a bude maka ƙofa? annabi yace faqul sai yace ce muhammad sai yace ce muhammadu ne wanda ya isa ya isa hmm. wanda ya kai ya iso hmm. yace faqul sai yace ce muhammad ba ikiya hmm. muhammad nan da ke mala'ika sai ya zumbure bude kofa yace bika umirtu allah aftah li ahadin qablak kai aka ban umurni kar in kuskura in bude wani sai na bude ka fara shiga tukunna to yanzu ga wani dan amore ya ce da kato riga ya debo mutum dubu saba'in sau dubu saba'in tambaya ta gaba yanzu duk dubban mutanen da suka taru a wajen wa'azin nan kun kai ku dubu saba'in to kaddara kun kai dubu saba'in duka aljihu yake kenan aljihu nawa aljihu ɗaya to yanzu bari in tambaye ku sai na ce muku to ya ku sakwata da kuka taro a filin wa'azi idan an tashi daga wa'azi ba matsala mai mota ba sai ya shiga ba mai mashin ba sai ya hau ba duk ku bari zan dura ku aljihu irin ka bi gida gida ina kai ku ina ajewa da Allah me za ku ce taron ku da nace duk zan dura ku aljihu sai ku ce dan gombe na hanya bai sha kwaya ba kuwa to duk gaba ɗaya kuma ku wuce aljihu guda da yawa, daga nan za ka gane magana magana tatsuniya ce shafa labari shuri in kana san tsira a lahira rike Allah rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ba mu iko rikewa an ka ce ba za ka rike su ba je ka rike duk wanda ya maka diban da matsala mu je lahira ni na biyo annabi kai ka biyo wani mu gani da kai wa zai fara wucewa duk wanda kake ji kamo shi ka taho da shi ni kuma na taho tare da wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gaba ahlus sunna suna biye duk inda aka zo mala'iku suka ce wayannan fa annabi yace wayanda suka bi sunna ta ne kana jin akwai mala'ikan da zai tare mu to kai kuma ka biyo naka mala'iku suka tare ya ce to kai ya ake ciki sai ce ito wayannan inda rududu ke da <laughs> Allah ka gafarta mana ne Allah ya ce a gaba laraba إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم الله أكبر وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح نعم إن الله لا يحب الفرحين a can baya idan ba ku manta ba mun karanta aya da alaran ma ya karanta mana wa ma utitu min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa ma inda Allahi khairun wa abqa afala taqiduna ina jin ba ku manta da wannan ayar ba ita ce ayar da muka fara fassarawa a tafsirin mu na bana to wannan magana da Allah ya faɗa mana cewa duk abin da aka baku a nan duniya wani abu ne kawai na jin daɗin rayuwar duniya kuma bai da tabbas yana me yana gushewa abin da ke wajen Allah shine wanda yafi alkhairi sannan shine wanda yafi me shine wanda yafi dawama to yanzu Allah madaukin sarki zai babu wani misali da zamu gane cewa duk abin da bawa ya samu a nan duniya kar ya bari ya rude shi dan ka samu mulki kar ka bari mulki ya rude ka dan ka samu dukiya kada ka bari dukiya ta yi me ta rude ka ta hana ka bin Allah hasali in ka samu mulki ko ka samu dukiya to yi kokari kaga cewa kai amfani da wannan mulki ko wannan dukiya ka taimaki addini idan kai wannan to ba za ka yi nadama ba a lokacin da kake da dukiyar ko kake da mulkin sannan ba za ka yi nadama ba a lokacin da ka rasa dukiyar ka rasa mulkin ko ba za ka yi nadama ba a ranar tashin alkiyama a yanzu sai Allah madaukin sarki ya ba mu misali da wani kasurgumin mai arziki da aka taɓa yi a zamanin Annabi Musa alaihi salam wani kasurgumin mai arziki ne wanda ya tara dukiya dukiya ta wuce hankali bari mu ji a Najeriya ko wanda ya tara dukiya irin dukiyarsa wane ne wannan mai arziki shine karuna shine karuna sai Qur'ani yace inna karuna lalle shi karuna kana min qaumin Musa ya kasance cikin mutanen annabi Musa yake shi karuna yana cikin bani Isra'ila sannan bayan yana cikin bani Isra'ila malamai kusan duka sun taru akan cewa dan uwan annabi Musa ne na jini dan uwan annabi Musa na jini inda aka yi sabani shine menene a wace irin alaka dangantaka da ke tsakanin su wasu suka ce babban annabi Musa ne wasu suka ce a dan babban annabi Musa ne wato cousin suke da annabi Musa wasu suka ce a dan gwaggon annabi Musa ne wannan shine sabani da malamai suka yi akan menene alaka ko dangantaka da take tsakanin karuna da wa da annabi Musa alaihi salam amma maganar da malamai suka fi rinjayarwa shine karuna wato dan babban annabi Musa ne wato suna cousins ne da shi da wa da shi da annabi Musa alaihi salam domin idan ka kalli kakannin annabi Musa shi annabi Musa dan Imran ne Imran shine wa shine mahaifin annabi Musa to shi kuma wato ainihin Imran da babansa da wato kakan wato shi Karuna wato wato baban Annabi Musa Imran to babansa shine kakansu gaba daya baban Karuna kaman kani yake a wajen baban Annabi Musa a wajen Imran wannan ita ce alaka da take tsakaninsu to amma sai Allah madaukin sarki yace fa baga alaihim karuna sai ya zama yayi ta'addanci akan annabi Musa da jama'arsa ya ci amanar annabi Musa sannan ya ci amanar jama'ar annabi Musa yayi ya ci amanar annabi Musa yayi ya ci wato amanar jama'ar annabi Musa za gane nan gaba kaɗan a cikin karatu amma dai nan Qur'ani ya faɗa mana cewa inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wato karuna da musulmi ne <clears throat> amma da yayi arziki yayi kudi sai ya koma munafiki daga munafircin ne kuma sai yayi ridda ya bar addinin annabi Musa ya ma dawo yana kullawa annabi Musa sharri shine inna karuna kana min qaumin Musa fa baga alaihim labari mu tashi haka a ci gaba da wazi ruwa ba zai kori wazi ba ina ci gaba dan ina dan a Now, shugaban kungiya na jiha ya ce akwai mata wasu ma sun zo da yara kanana saboda haka ku tausaya musu saboda haka za mu o mata su wuce a barku o kukun shirya duk wanda ya shirya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ana rama rabu da su duk goraye ne ko ruwa da ke su ba matsala akwai masu mata ba za mu bari ruwa da ke su ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم